amma nan cikin littafin a ashifa bi tarihi wa kukir mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam idan ba mu manta ba mun tsaya daidai gaban da ala yake ce mana wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko ko man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah hakika duk wanda ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'a ko babu shakka Allah ta'ala ya matsa wanda yake dama mamanta wa duk cikin cikon maganar Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq wanda yake gaya mana matsayi na annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ta lokacin da Allah ya fahimci gajiyawa mana kasancewa Allah ta'ala ya san gajiya wanda mu bayansa kan yin masa za ka fi kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto wato wani samfur wani samfuri da za mu gane yadda ya kamata mu bauta ma Allah idan muka kalli annabi sallallahu alaihi wa sallam da dabi'unsa da ibadojinsa sai mu gane cewa yadda ya kamata ne ba za mu iya ba wannan zai samu fahimci gajiyawar mu na zamanto masu yawanci tuba da koma wanzuwa ga Allah su wani shi ne buga magana yake ta ba muga inda Allah ta'ala ce man yi iya rasulun ka bada sa Allah ba wanda yi wa wannan annabin biyayya a hakika Allah ta'ala ya mada'a da wannan na nuna maka cewa shi an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto wato wata aya ce wata abin lura ce a gare mu ga duk wanda ke sai da Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya dace da mu akan yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saukin abu ko dadin abu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma aqtukum bihi fa asu minhu mastata'tu amma wa ma nahaytukum anhu sai ce fa ditani duk abin da ne muku umarni na ce ku yi sai ce ku yi shi gwargwadon iko abin da na hane mu ko ku bar shi malamai suka ce saboda cikin hani ba aiki aka sasa ba so da aka hance kada kai an hutar da kai ne shi sa aka ce kawai ka bai shi kwata kwata amma cikin umarni aiki ake so kai da wannan ko aikin zai iya yiwa gwargwadon abin da za ka iya ne ko ya zama to abin ya fi karfin ka duk wanda ya kalli rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zan zai iya kwatanta abin da zai iya kwatanta amma dai wani garin ya fi garin Allah shi karba ne gare mala yace wa qala Abu Bakr Muhammad ibn Tahir Muhammad Abu Bakr Muhammad ibn Tahir wani babban malami ne da aka yi shi a wancan lokacin wanda yake an haife shekaran da babban malami Abu Umar Yusuf ibn Abdul Bar al-Maliki ya rasu hijira da shekara 463 lokacin shekarar da aka rasa ibn abdulbar shekarar da aka haifi wannan malami shi ma Allah ta'ala ya kaddara yana cikin malaman da gaba dai shekarun da ya yi a duniya arba'in ne da wani abu amma a wannan shekarun da ya yi Allah ya sanya albarka mai tarin yawa a iliminsa malami ne masanin hadisi masanin fikihu masanin rijal masanin ilal nasa da sauransu ya kai matakin da a irin wancan lokacin ya rubuta raddi musamman kan wasu matsaloli da abu muhammad ibn hazmi to kafa ga wanda zai ma tunkari ibn hazmi a lokacin ya mishi raddi kaga yana da kwanduwa ke ko ba ta bane lallai yana da kwanduwa a yi Allah ta'ala shi musu rahama ba to abubakar ibn tahir yake cewa zayyana Allah muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ƙawata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bizinatin rahma da ado da tausayi da ado da tausayi ashe siffar tausayi ado ne ba rauni ba ne mu da yawa muka ɗauka mutum mai yawan tausayi kamar rauni ne a ado ne so da ka tausayi da Allah ta'ala ya mu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ƙawata shi da wannan ado ne fakana kaunahu rahma da ya zamanto kasancewar annabi sallallahu alaihi wa halittar da Allah ya ma'anar sallallahu alaihi wa sallam sai zama to rahama ce kuma jin kaire kuma tausayawa ne ga al'umma baki da saboda duk wanda ya ga irin tausayi na annabi sallallahu alaihi wa ko ya ji labarin irin tausayinsa da irin mu'amalolinsa ko to babu shakka za ka san cewa ya zo ne karantar da rahama ya zo ne karantar da tausayi ya zo ne karantar da jin kai ba ya zo ne karantar da kautatawa ba ko tirtatawa ko musgunawa ko abin da ya kama da wani annabi ba alaihi wa sallam idan lura rayuwarsa da rayuwar da'awarsa ga baki daya babu shakka ka san ya zo da rahama shekarar shi goma sha uku a garin makka ana bugawa wa'azi kawai ke wa'azi ake duk abin da aka yi sai ta ai hakuri lokaci da lokacin ya zo an ci gaba ba ci gaba saboda haka fakana kawai ya zaman to kasancewar annabi sallallahu alaihi wa a wacan na al'umma rahama wato rahama ne jin ɗaya ne mala ya ce wa jami'u yi wasu sifatihi rahmatan alal khalq idan ka kalli dukkan shama'il ba samana ɗabi'unsa wa sifatihi da kuma siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga sun ce siffofin da rada iya ake ne to zaka tarar da cewa rahmatan ne adal khalq tausayawa ne jin kai ne ga halittun duniya da baki da ka kalli rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka kalli da'awarsa ka tuji da yakon rayuwarsa mu'amalolinsa da sahabbansa za ka ga cewa rahama don haka da malam ibn sahir ya ci gaba da cewa kaman asabahu shay'un min rahmatihi fa huwa naji fi darain min kulli makruh wal wasil fihi ma ila kulli mahbub yace don haka duk wanda wani abu na rahaman annabi sallallahu alaihi wasallam ta same shi kuma ya karbe ta to fa huwa naji fi darain to babu shakka shine mutumin da yake ya jira ya ci nasara a duniyarsa da lahirarsa wannan rahaman da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zama da ita ce musulunci duk wanda ya zama ya karbi wannan addini na musulunci to babu shakka na ɗaya ya tsira a duniya na biyu kuma ya huta a lahira menene tsiran musulmi a duniya musibu na duniya da Allah ya tsara babu wanda zai canza ya tsara na sawar musulmi zan samu kafiri amma idan kai musulmi ne kana da imani tun daga sabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ka imani da ke zuciyanka na sa ka baki abubuwan da sauki ko sai ga damuwan yana zuwa maka da sauki duk yanda abu ya kai ga zafi da tsanani sai kana da wata addu'a da manzon Allah ya karanta kuka tana da alqur'ani kuka tana da wata aya ko kissan wani annabi ko kissan shi karan kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma to kowa ne shi ma ba komai ko shi ba ma damuwa idan an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri idan an yi ma annabi no an yi ma annabi sani an yi an yi an yi to sai da shiga shi kai ba ma komai ba a ma yi ba kawai ta shi idan ka kalli abin da annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce shi sa yanayin yadda mutum ke nisa da alƙur'ani. yanayin yadda yake nisa da karantarwa a ɗan sallallahu alaihi wa sallam yanayin da yake samun kalubale a rayuwar cewa to da matsar kana kusa da Alƙur'ani za ka karanta shi kullum da dabba karanta kissa da za ta tosa zuciyarka ba sai ka karanta wani wa'azi kai da zai tosa zuciyarka kullum idan mutum na maamaranta alkur'ani a ce kullum zuciyarsa tana ne ba shi hoto ne mazubi za ta zama masa na rayuwar duniya da rayuwa amma yadda mutum ke nisa da tilawan alkur'ani yake nisa da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga da al'amuran duniya to idan abu kaɗan ya fi zuwa kai rasar da zai sa kan shi sai rasa ya zai sai shiga cikin damuwa sai ya tagumi Allah ta'ala ya shirya ta don haka nan yake duk wanda ya samu wata rahama ko yaya ce ta musuluncin nan mun fahimci wannan ne wanda yake ya tsira a duniyar nan da lahira mai kulle makarohin daga dukkan wani makaro so da kama nan maganan malam ba ana nufin jin kai musulmi ne ba abin da ba mun fahimci wannan babu in har an nabi sallallahu alaihi wa sallam kansa rayuwar duniya na ba ta kyale shi ba an jarabce shi to kai wajen da ba za a jarabce ka sai da kamar yadda muka yi bayani jarabawar ta mumini sai ta zama to da sauki to da albarkacin imani fa inna ajaba li amri mu'min fa inna amrahu kulluhu lahu khair to ban abin da ke jan mutum alkhairi idan musiba ko abu mara dadi ya same shi shine hakuri ko ba haka bane idan abu abin da ya same shi manzo Allah ce sabar fa kana khairul lahu sai hakuri kenan ba abin alfahari ne kace ni ba ni da hakuri subhanallah abin kai kuka ne ai wannan duniya ma ba ta da kuli da kada ka yi Allah shirya ta da sanar da cikin fa'idar haƙurin nan yana rage hawan jini ko ya kawo da shi ko ya kare shi ba haka ba ne duk ɗan kabi silam waɗannan miyagun cututtuka sai ga galibinsu damuwa ne wal'amarin damuwa ba a rayuwar nan sai za ka rayu a dole ga mu da rai da sai ka nemi hakuri ya zama to shi ne ainihin maganin Allah ya shirya ta Bala ya ce su da fihi ma ila kulli mahabu kuma shi ne wanda zai sadu a cikin duniyar nan da lahira zuwa ga dukkan abin da yake so ashe duk abin da mutum yake nema a duniya kawai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai mai cikin sunna shikenan ka tsaya a nan wajen in a duniya kake nema za ka samu in lahirar ce ma ya ce za ka samu kai ma ya ce ala tara washin baka gani bane annallaha ta'ala ya ku Allah ta'ala yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa face domin ka kasance rahmatan lil alamin rahama ga dukkan halittu gabaki da al'ala duk wata halitta mutum ne ko aljanni mai rai ne ko kuma rai ne duk abin da ka sani da wanda baka sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne a gare shi kuma tun da kan wannan ayan malam zai kawo mana bayanai akan tafsir tafasil akan ma'anan kasancewar sa rahmatan lil alamin amma a dunkule da ka kalla sai ga cewa in ka ɗauko hadisin addini an ko addinin nan gyara ne da sai ga musulunci ya zo gyara komai ne ya gyara mutane ya gyara shugabanni ya gyara talakawa ya gyara kowa da kowa hatta mu'amalanka da aljani musulunci ya koya maka hatta mu'amalanka da bishiyoyi da dabbobi duk musulunci ya koya maka ko to sai gare su kulawa gare su da wata tantashi da wata saboda ta azartar da canwa ko ga wani zai tashi da aljanna saboda ta tausaya ma kare ga sunan turjik sai ga cewa rahamatan ne da alami a dunkulan nan kai su rahama ce ga alami a cikin kafirai da wasu imani da shi ba sai ga musulunci ya ce kai musu adalci lokacin da kai suke maka rashin adalci ko a daidai lokacin musulunci ga ta su kai musu adalci da yake ka zira musu yanzu musu adalci adalci shine in za ka rama wani aƙabtun ba a haƙe wuri misi da ma'u tubitun dai amma ta ka ce ne wani in sarwa da kowa da wani son to wanda ya zo da wannan sabon kai ka sa rahama ya zo da shi ba a zara ko ba haka ba ne Allah ta'ala shi ce malam sai ta aliki ya ce hayatu hayatuhu rahama wa mamatuhu rahama ya zama cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama ce kai mutuwar sama sai ta zama to rahama so <laughs> kasancewar rayuwarsa sai ta zama to rahama abu ne wa da lokacin da yake da rai sahabbai ba su da damuwa duk inda suka ta kowa ta ce bara a wajen annabi sallallahu Suka zo su zauna a gabansa kallon shi kaɗai sifa ta halitta da Allah ya masa rahama shi saboda kyawo na kira da Allah ta'ala ya ba shi duk abin da suka kalla shi shi birge su ke ya wunshi wannan in ya tobar tarewa take saboda ƙarshi ne in yana cikin in yana cikin walwala cikin jin daɗi dukkan shi annuri take sallallahu alaihi wasallam kullum cikin murmushi ba dukkan shagoyi ke ba ko da haka nan ka zo gaban shi kadai sai da hankalin ka hankali rindan zai faɗi magana dukkan nan za ka fito a bakin sa kai ne ko da yana cikin fushi ne shi yasa lokacin da aka taka ma abdullahi ibn amr ibn al-as birki ko aka ankarar da shi akan yawarta rubutu da yake don ya shigo musulunci daga baya a riga ne ka turmar da lokacin da kaga an yi shekaru an shekaru ashirin har da ɗaya ma ana musulunci don haka nan idan an da su lalata na magana don ya ke rubutu sai yana rubuta a kace ya kake duk abin da manzo Allah faɗa da rubuta wa wata rana an kawo da yankan yi cikin fushi ai zan Allah dan yi magana cikin fushi zai faɗa abin da ba daidai ba sai ya zaga ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni ka ji ka ji da an ce min gashi gashi ce ka rubuta ce rida wal yana cikin rida yadda ko ina cikin fushi ce ka rubuta ya ce la ya kharju ne ha da sidq ya ce ba abin da ke fito daga wannan harshen sai gaskiya duk abin da ya faɗa ka rubuta sallallahu alaihi saboda nan duk yanayin halin da manzon Allah yake ciki ya magana abin nan da ya faɗa gaskiya ne ka rubuta shi ka yi aiki da shi sallallahu alaihi amma mu ne aka ce in mun yi fushi mu haɗe kada mai magana da shi dan ya wuce zai yasa ka faɗi magana ka huce kuma ga shi kai daga ka faɗa ga shi bahaushe ya ce magana zan yuni zai yi a zaruwan shamai da shi <laughs> ka san guru ne <laughs> Allah ya ce malaki kama qala sallallahu alaihi wa sallama a ya hayati khairul lakum wa mauti kairin lakum kamar yadda aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum rayuwata alkhairi ne a gare ku sannan ta. a gari wannan hadisi yana ɗaya daga cikin ah, hadisai da wasu inganta ba a cikin wannan littafi a shifa kamar yadda idan mun zo gaba muka samu irin wannan mukan ɗan an karar ko wannan hadisi ya zo da hanyoyi da dama za su kai gaba uku zuwa hudu bahanya ta farko ruwayar bukar ibn abdullah eh, al-muzan da ke tabi ne ne fika sai da yaro sai shi mursal an fahimci wannan alhali sama ya tsar a cikin mutunatinsa sai dai cikin akwai wani rabu jisar ibn farkat ne mun kawo na tudu kullabi ba a fara da imma ibn marmiya ta da ikonsa الإمام النسائي ضعف شيء ابن حبان ما ضعف شيء شيء منكر الحديث جدا ولكن متروك الحديث إلا حديثا ذا إرسال ولك إرسال يا بصوت وهنيا تديو وأن أروح لك عبد الله بن مسعود الله تعالى شكرا ما في الزام وأن الإمام البزار يبتدى شيء كشف الأسهال ماشي wanda yake hadisin ya zo da lafuzar guda biyu inna lillahi mala'ikacin sayyihin yuballiguna ko yuballiguni an ummati salam ita ne na farko cewa Allah ta'ala da wajen kuma da ke yawo kai komo a cikin mutane duk wanda ya yi salati suka isar mun da wannan safar. al bayhaqi ya rubuta littafi hayatul anbiya fi quburi hadisi ya tattaro su wanda suke magana akan rayuwar annabawa a cikin kaburbar idan annabi ne ya rasu Allah ta'ala ya karbaranta to shin yana nan a raye ko ko a ya mutu idan yana raye wace irin rayuwa ce wanda za ka ga yan da suna da shubuhohi da suke cutowa a wannan babu abin da yake ingantacce ka tattaro hadisan da suka samu hadisan da suka inganta a babu shine wata rayuwa ce ba irin mu ba don haka wancan rayuwar da ba mu san ba irin ta bai ta ce rikuwa a wurin kila muna fahimta daga cikin a halin suna wani jama'a mun yi imani da azabar kabari to wanda yake da wanda bai da ra'a mashi azabar? to kaga wata rayuwa ce barzakhiyya ba irin wanda mutum ciki ba da su annabawa ana iya isa musu da wani saƙo abin ne a isar musu da wani saƙo wannan Allah ne ke ɓance su da wannan musamman a mulkin sallallahu alaihi kitime na biyu shine wannan hayati khairul lakum wa mace khairul lakum to wannan kitime biyu na hadisin shi ma hadisi ne da wurin mafu an fahimci wannan eh hadisi ne wanda yake a Abdul Majid ibn Abi Rawad shi kuma huwa munkarul hadith shi ya kalita da wannan hanya da wannan lafazin ta wannan hanya sannan hadisin har yanzu da an rawaito shi daga hadisin ana sa fuskoki guda biyu a duka fuskokin nan guda biyu babu wanda ya ilmanta ɗaya akwai ibn kirashin a ciki wanda shi ya rawaita ibn daga ana tsammani shi na ɗaya dai majhul ne kuma galibin masu ruwa da zira shi zo a fa'a da aka yi mana da cewa kuwa sakitul hadisi su dukkan ka tattaro hanyoyin hadisin babu ɗaya da ya inganta amma imamun haikami a cikin majma'ul dawa'il wa mambarul fawaid sai ce rijaluhu wa rijalus sahih an fahimci wannan rijaluhu rijalus sahih rijal dan hadith da rijalus sahih so idan mun kalli wancan da na kawo mai fuskoki guda kitimi na farko inna lillahi malaikatan sayyahin din hadisi ne rijaluhu wa rijalus sahih amma babu ƙarin wannan abin da nake tattaunawa a ciki hanyar da take masu ruwa, mai tsari da fiti ya yi gona sai ilimin sauri mafahimci wani to kaga amma wani isnadin da yake rijalu rijalu sai shi ne inda ya kacan sayyahi amma ƙarin da ya zo da wannan hayaki khairu lakum ma ki khairu lakum wannan babu wata hanya ba ya iya ta hanya ingantacciya da za a kira ta rijalu rijalu sahih Abdulaluddin Suyuti yana daga cikin da suka inganta wannan hadisi wanda idan mun san ma Imam Suyuti idan dai hadisi ya zo yana da hanyoyi ro. ne a ɗan hanyoyi da ɗan abu ne ya da ta samu wajen lura da wannan turuk ɗin wajen inganta shi ko ba haka ba ko da wani ce maka ya inganta ko ce ya ka hanyar inkari da ta'ajjudi idan dai hanyar sun zo da yawa ko da akwai munkar a can kai masu lokacin ce mai ba a ce ma hadisin munkar to ya dai tashi daga munkar ya nuna da asali wanda ya san Burhanudin Suyuti a manhajin sojan cikin hadisi to ba zai mamaki don ya inganta hadisin saboda wani surutun ba al-muhim alƙawari iya ko da ya kawo shi kamar yadda muka sha faɗi bai ce sai wanda ya inganta zai kawo ba sannan kuma a cikin malaman da suka zo a bayan shi akwai wanda ke gina hadisi na da hanyoyin da ya iya zama sahihi amma gaskiya hadisin ya bari sun jidda bai tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ta fuskace ruwaya ta ta fuskacin ma'ana fa an gani ta fuskacin ma'ana fa ko wata ma'ana ingantacciya da zai iya ah, badawa hadisi suka ce to idan ka kalli hayati khairul lakum wannan abu ne wadai rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne ga al'umma ba su da amma mutuwa ta musiba ce amma mai ce ce karina shine annabawa da suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam galibi sun yi wa'azi a ƙarshe sarwata Allah ya halakar da al'umma Allah ya sanya zukatan annabawan ta hanyar halakar da al'umma amma mu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai roƙi a ake mana kafa sai aka dauke shi aka bar mu don mu ci gaba da tuba kenan ɗauke shi da aka yi a cikin wannan al'umma wata kofa ce da aka ba a daga na ila mai sa'a wanda ya saba ma Allah ya tuba halakar ta wannan fuskacin zai iya zama cewa ashe rasuwan gaskata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ma ya bar al'ummar ta ta tana nan to wata rahama ce ko ba rahama ce rahama ce Allah ta ala ya shirya ta وقال عليه الصلاة والسلام manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan arada Allah rahmatan bi ummatin fa bada nabiyaha nabiyaha ko qablaha fa ja'alahu laha faradan wa salafa idan Allah ta'ala ya nufin rahama ga wata al'umma sai karbi annabin ta kafin ita sai annabin ya zama ce mata faradan wa salafa faradan wa salafa faradan ana farradtukum ala al-hawl wa salafa sai gabata daga cin addu'o'i da ake na yara idan sun su akan ce Allahumma ja'alhu farasan tun tunda ya riga ya rasu Allah ka sa wannan mutuwar nasa ya zamanto wato yi gaba ne domin neman mu sarahan yana rahama kila muna fahimta zaman Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa yake cewa idan Allah ta'ala ya nufa wata al'umma da rahama sai karbi annabin ta kafin ita sai annabin ya zama to ya rasu kafin ita yana ce yana neman mata rahama ba yana roƙon mata gafara wannan Allah wannan hadisi ne imam muslim ya fitar da shi na hadisi abi musala ashari to da ka hadisi ne sahihi wannan idan ka kalli wannan sahihin a fuskacin ma'ana kamar yadda muka ji taujihin wancan da iftin ko ina ganin zai dan ta fuskacin ma'ana zai ba wancan da iftin ƙarfi ta fuskacin ma'ana saboda haka na kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi rayuwarsa to ita ma wata dama ce wata rahamar ce saboda ya fito ki ka saba ma abubakar da kowa a duniya da shi yau manzon Allah nan ya ce kai kaki ko ba haka me kake tunani astaghfirullah inda irin wannan mutanen kangararin yanzu ne manzon Allah ya zo ko haka bane zai faɗi magana ma wani ce ta ya rasu Allah insha Allah za a duba saboda tsageranci da tsaurin ki da kudannan kayan ta yi kama da haka saboda za a ma mutum magana hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ba ra'ayin ka bane kila ya ce kama sanin hadisin ko ya san hadisin mai kila tun ba ya kai gaba amma yana nan akan ra'ayinsa saboda tsorin ido Allah ta'ala ya shirya ta so da ka ga soki ya zama to wani ka saba ma wani malami ka saba ma ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya shirya ta wa qala tabarkandi as-samarkandi mun magana ta ba yake cewa rahmatan lil alamin abinda yake nufi da rahmatan lil alamin ya'ani al-jinna wal insa ana nufin da aljannu da mutane qil ko ana cewa ma li jami'il khalq ba wai sai aljinnu wal insu kaɗai ba a'a dukkan halittu ne gabaki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kosha matsayin rahama a gare bil mu'minina rahmatan bil hidayah sai zama to rahama ce ga mu'mine ta hanyar shari'a da Allah ta'ala ya ba su ta hanyar shi wa rahmatan lil munafiq bil aman min al qatl to munafiki fa ai kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya hana kashe su ai ko to kaga ai wani tausaya wata rahama ce a wurin rahmatan lil kafiri bi ta'khir al azab wanda yake shi gariyan kafiri ne ko ba shi ma rahama ce a gare shi ta hanya aka jikirta masa azaba ko ya tuba sai dai wanda aka haɗe wajen yaƙi ya fito yana kafiri kaga shi ya kawo kai shi amma wanda bai fito an gwamza yaƙi da shi ba ya zana ta kafircin shi a gida to haka ne aka kyale shi aka yi masa jinkiri ko ya tuwa wani ya mutu a sa wasu kuma allah ya nufe da karɓar musulunci suka musulunta to duka idan ka kalla da bayanin da muka gabatar tsarin sai da cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam rahamatan na mil alamin da ma ka alqur'ani Allah ya kara mana amfani da mu da rahamarsa ƙada kuna abbasin abdullahi ɗan abbas an na ƙarzo daga yake cewa huwa rahmatul lil mu'minin wal kafirin إذ أوفوا مما أصاب غيركم من الأمم المكذبة rahama ce ga mumine da kafirai ga baki daya saboda dukkansu an ba su lafiya an amintar da su daga irin abin da ya sami waɗansu suna daga al'ummomi da suka zo kafin mu waɗanda suka karyata annabawansu to mu al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam an kawai da kai da gare mu an kyale mu da halin mu Allah kada ka kyale mu da halin mu ka ba mu ikon an fahimci wannan ibn abbas abin da yake cewa an kenan kai أن ذكرت أن النبي صلى wa عليه وسلم قال Jibril عليه السلام mala yace an yi kai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yake ce ma Jibril alaihi salam hal asabaka min hadhihi rahma shay'un wai wannan rahaman wa ma ka illa rahmatan lil alamin ka matsayin ka na mala'ika akwai wani abu da wannan rahaman da ka amfana da shi kai a karan ka ka gani karara qal yace na yace ya eh, akwai menene wannan rahama kuntu akhsha al-afiya al-aqiba ko fa amintu li sama'illahi azza wa jalla alayya yace na kasance ina cikin tsoron yaya karshe na za ta kasance yaya karshe na zai kasance amma fa amintu sai na samu rasuwa na samu aminci da sama'illahi ta'ala alayya saboda yaban da Allah ta'ala ya bi kaulihi bi quwwatin inda bil arshi yake to makini ai bi kuwatin kuma wa makini inda bai arashi kaga bi kuwatin da makin duk abu ɗaya ne duka sauki ne akan tsananin ƙarfi da Allah ta'ala ya ba jibril alaihi salam inda bai arashi bila muna fahimta a wajen wani ne zai arashi Allah subhanahu wa ta'ala mana Allah ta'ala ya halitta jibril alaihi salam ya ba shi ainihin ƙarfi da amalaku ba mai iya tsakanin shi تبلا كنا أرجي تبلا كنا مسلم حتى الله يدار إيش تشاهد إيش اللي مطاري قاشكم الله يمشي وتبيه وتنشى وش مطاع أبين مطاع سوى الله تجيه بقى كورجيني يبقى كي يبقى كومي أماكن ما بين عجيب كم واجب وبعد ذلك وشي الله تعالى في سنة جبريل عليه الصلاة والسلام قائم san ma kila ba da ke sun mababo ba'i da ke san ma a can wajen mala'ikun da ke sama to shi matsali ne a wani matsala da na mu ɗan kasa sannan kuma an yi ne sannan kuma shi amintacce ne to a ce tun da amintacce ne wurin Allah yanzu shi ma ya samu amnu ko bai samu ne ya samu garanti sai aka yi samu ta alƙur'ani ba da baki da baki ya gaya mishi ba alƙur'ani ne to yanzu ya samu wannan rahama ko bai samu sannan malam ya ce zuwa kuki na <laughs> kai towa a kai da rijin suyuɗi wani yana da cikin waɗanda Allah ya yi ma'ainihin hannar a jerin na mana zurfin bincike da tattaro hadisai da wanda inganta da wanda bai inganta ba to shi kara kanta kansa ƙarshe ce to wannan ne bai same shi ya zama inda aka da kalto wannan <laughs> ilimin akwai ta wala Allah mafi kyawun ma'anin za ka ba shi shine istinbani istinbani daga tsara qur'ani matakar bai saba ba bai saba ba abin da shari'a a yanzu wannan ja'i to da a yanzu qur'anin nan an so kan da shi ne ila mai sa'a saboda ya zama tuyar muwafaka da kowane zamani shi ta kake ganin kowane zamani abubuwa za su iya faruwa yau a cikin ka kalli aya kaza kaza wani malamin tafsiri sai ya ɗauko tafsiri yana tafsiri yana naƙashi abubuwa da ke faruwa yanzu karkashin ayoyin kuma ka gani kai ka ce don haka ma ka saukar da ayoyi ko ba haka ba sadaka a wannan babin dama ba ce mana an hikaito a dama ma ya ce mana ta an hikaito ne duk abin da ka zance an hikaito ya ka sa mishi alamar tambari ya ce ayoyi so ni kaya ce to kuskuren da ke ciki jingina shi da kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka saka tuntu kamar ka iya cewa wannan ayoyi suna jilala akan cewa hatta jibril alaihi salam rahama ce da rashin shafa Qur'ani to da abin da Allah ya Allah ya ce wallahi ta'ala babu wani dan adam da yake da ja tun da Qur'ani ya ce rahmatan lil alamin kowa ya shiga ciki in dai halitta ne yana ciki ka gane fuskar rahman ba ka gane ba yana cikin rahmatan lil alamin me ya sa da ranka Allah ya shi ke Allah shi ke ba da ce warwiya an ja'far ibn muhammad sadiq fi qawlihi ta'ala ga wani tafsirin kada mu manta yana ta koro mana ayoyi ne wanda ayoyin nan suna fito da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ja'far ibn muhammad shi ma an sake rubucewa wajen faɗin Allah ta'ala fa salamun laka min ashabil yamin ko in kare min faɗi mene in kare min al-mukarrabin ko ka salamun laka min asabu da yawa da min al-mukarrabin na galin fa nuzulun min hanyar tafiya da bayan to wanda fa salamun laka min asabu da yamin yake cewa ai bika ba salamun laka ba ana nufin salamun bika mace salamun laka aminci ya tabbata laka a gare ka min ashabi yamin idan za ka yi tarjama sai ka ce daga asabu da yanzu ne aljanna kaman amincin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ne daga wurin anya haka Allah yake ne kisa da afar ibn muhammad ya kakka dauki zahirin lakar da aka yi ya salamun lakar na fa salamun bika min asabu jahil ay asabil yamin amincin nan na asabil yamin da su samu bika ai bisa wa bika ne yan aljanna mu ne da suka shiga cikin gidan aljanna ai bi sababi kai kai ne musabbab dalilin shi ko ba shi bane shi ne shi zama da musulunci ya karanta da musulunci ya duk abin da zai yi a rayuwarsa har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ne sannan idan ma an je lahira an gama hisabin an ce kai je ka aljannan ba kai saka shiga ba sai ya roƙi ba ka dama ka shiga sallallahu alaihi wasallam kaga kare ba ke matsayin da bai kare ba duk al'ummomin an taru yan aljanna ga su ga aljanna amma tana kulle sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi ma al'umma mu'minai izini wajen Allah kamar za ki jawo ya shiga ke na kaga salamun duka ɗin ne duka ne min asali a wannan aminta za ta ga ulkul hadi salamun nan zalika yawmul khulud ko yawmul malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar to duka waɗannan salam ta ta'iyyatu fiha salam din nan to wannan salam din nan duka ne duka albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da duka lafiyar an yi Allah ya sanya ma mala ya ce ai inna ma waka at salamatuhum min ajli karamati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ai wancan amincin da mu'mini suka samu a cikin gidan aljanna sun same shi ne fa saboda karama na annabi sallallahu alaihi wa sallam farko na zuwa da musulunci na biyu ceto na al'ummomi ga wani. ga matakan ceto na duka makamun na hamuli Allah ta mashi wa qala Allah ta'ala ya ce kuma Allah wata wa ya ce, Allahu nuru samawati wal ardi da zaman ji fasala mallaka bi ma'ana fasalamun bika ashe wannan ayan ma tana fito da matsayin Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wata ayar ma da malam ya kawo mana ce ita ma idan ka kalle ta tana fito da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda muka ji akwai a menene wujuh ko da tafsiri to ɗaya daga cikin fuskoki da waɗansu malamin suka kalla a cikin Allahu nuru samawati wal ardi dinna to tana dilala akan tana fito da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو الأحبار أبو الأحبار يجي cewa. mun gane kabul ahbar mun magana ta tabi'i ne ko sau da ya musulunta lokacin tare cewa zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma musulunta ala rajih zamanin umar da. ala rajih kaga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da zuru mu'minin a lokacin nan bai zamanto mai imani daga baya imani kaga bai sahabi ba da ta zamanto tabi'i a kai wannan shi ka abul ahbari ke cewa وابن جبير أن الأسود عينهم ابن جبير سعيد ابن جبير آل بن عباس يشاء المراد بالنور الثاني هنا محمد صلى الله عليه وسلم آية تأتي الله نور السماوات والأرض تأتي مثل نوره كمشكات فيها مشاء كنا كمان نتأتي تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية كم أصول التفسير إن فيها مدانا كان نوع التفسير اختلاف التفسير نوعي akwai ikhtilafu tanawu akwai ikhtilafu tadawu akwai sabanin tafsiri wanda wannan magana na ke shafar wancan da ka zo la dubo wanne ne mafi rinjaye amma akwai tafsirin da kan zo wannan baya ke shafar wannan sai dai wannan ya an kalle shi ta wannan fuskacin wannan kuma an kalle shi ta wannan fuskacin to matsar ba duk wani abu ne da ya zo sabanin shari'a ba to sai da shi duka ana karba kuma a wannan babin ne magana da muka yi ɗazu sai a kalli aya a fasara ta da wani abu da ke faruwa yanzu kuma a karba na fahimci wannan to daga cikin fuskokin da aka nakalto daga waɗancan tabi'an shine al-murad bin nur sani kuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu ta'ala masal nurihi inna ay nuri muhammadin sallallahu alaihi wasallam har cewa idan ka kalla da kyau sai kama abu ne wanda yake ba'i Allah ta'ala wa yi Allah ku nuru samawati da arziki. Allah ta'ala ne hasken samai da ƙasa sai ka ce masaru nuri kwatankwatan hasken nasa hidin nan da ya ulu ila man Allah don haka zahiri har yanzu ne wancan hasken da ake magana ɗazu ko da haka wani yau to shi din ake magana tunda nurihi ta ga mudafu mudafu ya zama ma'aruf ko hmm. bil idafa Allahu nuru samawati wal masal nurihi ka mishkatin fiha miswa kenan har yanzu ana koma ma wancan nurin na farko wannan shine zahiri sai dai sun yi istinbadin cewa ah, nur na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam karatunmu idan mun zo mako mai zuwa insha Allah za mu san tattauna a shin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cewa haske ne to haske ne in ko koko ba hasken ba ne masu Allah haske ne mana kai ma ka san haske a gidanku ko a gonku balantana mun jar Allah amma wani irin haske nan muka sha ruwan ko ba haka bane wani irin haske ne nan muka sha ruwan insha Allah a darasi na gaba za mu ɗauki ƙarin magana akan nurin na bar mu ƙara tafsirin wani ayan da muka ɗauko wa qala sahal ibn abdullah sahal ibn abdullah yake cewa al ma'ana abinda ake nufi Allahu hadi ahli samawati wal ardi kaga nur anan wajen sai fasara shi da nuru hudan hakke na shirya ake Allah ta'ala shine mai shirya da dukkan ahlus samawati wal ardi da kan wannan hasken haske na shirya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne ko ba haske wani. Ya shi yasa akwai Abdul Hadi ko ko ko Muhammad Hadi ko ba Muhammad Hadi wala fadin shi ma ba mahadi ne ba ne ma mahadi ne masu shirin tarwa ne mun fahimci wannan qur'ani ya ce innaka la tahdi man ahbabta ashe kan walakin na Allah ya yahdi man sha. ashe dan Allah ya so ta da wani sai manzo Allah zama sanadiyan wannan shirya kaga nan shi ma hadi ne ila ma so da haka akan wannan tafsirin hadi ahli samawati wal ardi mun fahimci wani annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga ko ba zai shiga ba suna ta'awil ne sun maƙara sai ainihin malam sahari ya cigaba da cewa masalar nuri muhammadin ai masalar nuri na masalar nuri muhammadin ne domin mene kana mustawda'an fil aslabi domin ai annabi sallallahu alaihi wasallam mustawda'an ne fil aslab man karanta man tattauna wannan wanda da cikin darussan mu ba shine tun daga iyaye da kakanni tsatsan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito duka tsatso ne na na auratayya babu wani safaha a cikin sa kila muna fahimta to wai wannan hasken da ya ta wa ya ta biyo wa ka mishkatin kama ainihin mishkat ne sifatu ha kaza kaza ne shine fi ha misbah a musan mishkat ko a waɗancan lokutan daga ɗanyi masallaci yana akan ɗanyi wani ɗan wanda wanda ba ko da jewa inda ake aji a ci balbal <laughs> ga sai shafe shi liya ko ba haka in ka a ci balbal a fili zai ta haska wuri kaɗan amma ka sa shi a wajen sai ka hasken ya bi ko ina me yasa saboda ɗan shafe shi da aka yi da ɗan kawai da ɗan kawai ɗin da aka yi masa sai ya zama to yana haska to wannan technology ne na malam ba an fahimci <laughs> to idan ka ɗauki torchlight ita ma an ka cire wannan zaiwa ka haska ya kake ganin hasken ga shi nan dunko amma ka sa zai wannan ba ya ga yace ya kai ta to shi ne ake cewa ka mishkatin fi ha misba al misbah inna fi zujaja wannan fitilan a cikin azujaja kaskon karo mana ta tangaran glass duk abin da za ka fassara shi da shi glass mun fahimci wannan yawa al misbahu sai ce yi bijata to wai yanzu abin da ake gaya maka ka kalli fitilla a cikin zira ka kalli waɗannan blog ɗin ka kalli ainihin wannan fitillar mai cycle za ka ga yasa nau'i daban-daban kewaye su da glasses mun fahimci wannan to kalli fitilin da ake sa suke ba zan suke ba da color saboda an kewaye su da wani mun gane wannan to kai imaginin wannan كمشكات فيها مصباح المصباح إن في زجاجة وشيني الله تعالى كي نونا منا قتن قتن حكي تكلم صلاة عن الصلاة إيران وانا كتل من ينبسك وذا هدار قتن شد القرآن يجي كي كاتي ذاكي سكد القرآن كما كل لوكتن ليه صوتا أما أنا قتن تارك في تلنا أشيشين جلاس a cikin glasin kuma gashi a cikin kwai ba to ka kalli irin hasken da yake bada kan mishka ta fiya misba al misbahu fi zujaja ta ka annaha kawkabun ita kanta zujajan kawai kai ka wata abin nan ne mai ba ta taurawa shi ba da haske a halin aka kashe fitillan sai ga tana ke amma an kunna sai ga tana reflect light ko ta haka qur'ani ke tashbihi ita kanta tangaran ɗin kai ka ce ka an na haka kafin zubi alƙur'ani ne muƙadimi shagaracin mubarakatin bai mun fahimci sai ce wa arada bilmisbah a nan wajen sai ce kalbu a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam shine almisbah din wa dujada kuma sadaru so da fitillan na cikin glass ne ko to zuciyarsa ita ce mene sakilla irjin da take dauke da zuciya ta ce wancan rujaja ayyaka annaba kokaban zurriyar jama'atihi min al-imani wal hikma saboda imani da hikima to kai ka ce tauraro ne mai haske hasken imani ake nufi da hasken ni'ima a fitilla haska ma duniya ai karanta da duniya ne kuma ga hakkin nan ko ina ya shiga ko ba haka to wannan hakkin imani da hikima din shi ake nufi a ayan kuma shi ne fito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ba shi wannan shari'a shi ne ubangijin shi Allah subhanahu ta'ala. shi ne Allah wa nuru samawati wal ardi to masalan wannan haske shi ne danka kama annabi sallallahu alaihi shi ne musulunci shi ne alqur'ani to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne aka yi musu wancan kwatancen misbah din can da zaja din zuciyarsa ce da kuma ainihin kirjin sai ke dauke da shi kina muna fahimta يقد من شجرة مباركة لنا أي من نور إبراهيم عليه السلام وشجرة مبارك النبي إبراهيم عليه السلام فتنده كالنبي إبراهيم جبل أنت النبي أدفت الله يشي ذريع يسشي فمن شجرة مباركة تو الشجرة المباركة إن شير إبراهيم عليه السلام <laughs> إلى هنا فهمتها wa ziribal matsala bai shagara al-mubaraka sai aka buga misalin annabi ibrahim alaihi da su da an kakira da shagara al-mubaraka da muka kalli tafsirin ka ɗauka allahu nuru samawati wal ardi anafin hakke na shari'a to shari'ar allah shi ya ba manzo allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya karantar da mu ko ba haka bai ta ibrahim wannan tafsirin ya shiga ko bai shiga shi ne malaki ce mana akwai ayyuka nan birjik wanda aka ɗauko su zaka iya ganin cewa wannan fasana ainihin fito da matsayin da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kamar yadda muka ce tafsir ne za ga to wuju fuskoki mabambanta wanda malamai suka fassara shi sai dai wannan ɗaya daga cikin fuskokin da a iya fassara aya ko aka fassara kuma ya fito da matsayar daraja annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu yakadu baytuha yudibu dinna ay takarat nubuwatu muhammad sallallahu alaihi wasallam tafina lin nas qabla kalamihi ka hada zai ai annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam dama tun bai zama annabi ba ai an sallama ko ba sallama ba tun bai san shi annabi bane kowa sunan shi ma al-amin a wurin suna da aminci da shi suna da yadda da shi suna da gasarta shi suna da babu wani mai kacal a kan don haka da ya ce shi annabi ne abubakar ya ce a yi ta kadi ta ce ai are ko duk wani wanda Allah ya nufe shi da ya gane gaskiya ya san cewa ya tabbaci annabi ko ba haka ba wasu sun zo sun ga ɗabi'un suka ce tabbas wannan annabi da yawa idan suka zo suka ma'amu suka ce wannan annabawa ke da irin wannan duk wani mumini a lokacin nan ya san cewa ya tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ce a ko da Salman farisi ya zo musulunta a ilimin da yake da shi na sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai gani da gani wallahi ya gani shi ne amma dai ɗabi'a ta ɗan adam ya sa ya tsaya yana so ya ga wannan maza ya ce ta da shi ko ba da yana zagaye zagaye ya zaga nan ya zaga nan ya zaga nan Allah kallon shi ke shi kuma ɗauka ba gane shi Allah ce buɗe maka ne ka gani ba shi ke ran ba shi yasa ya arifu na hukama ya arifu na abana babu wani bai bude ko ba na tsare da ya zamani da annabi sallallahu alaihi da ke kokwantan cewa shine babu haka abdullahi bin salam ya ce wallahi yadda qur'anin nan ya fada haka yake yadda za ka haifi ɗanka ka san ɗan da ka haifa haka muka san cewa kai annabi ya ce haka muka san a taƙaice don haka nan da gani ka san wa ƙarfi na fi da aya bai ruhara da kun ji adalci kakka ɗauka wannan tafsiri ita ke nan tafsirin da aka yi ma ayan a hakika an fassara ayan da wata ma'anar da ba wannan ba amma da shi na bi shahaitin da yana magana kan matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sa sai ya kaito maka daga cikin tafsirin ayan akwai ko wannan a ciki kuma tafsirin yadda yake muwafiqun lil aya wallahu ta'ala ala wa ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank <laughs> you.